أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya safarta mana kurakuran da zunubanmu da takaitawan mu da mana ikon da hikma da islafi ya kuma rufa mana asiri inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da kyawawan karshe idan ajalinmu mu ya zo ya waliyu zalika alqadir alaihi alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya samu yau rana ta 26 ga watan Ramadana da wannan shekara ta hijiriya da muke ciki 1442 wanda ta daidai da takwas ga watan biyar da shekarar miladiya 2021 muna nan dai a suratul hijr da izinin Allah ta'ala za mu tashi aya ta 26 بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت نفخت فيه من روحي فقروا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين na'am Allah maɗaukacin sarki mai girma da buwaya wannan aya yana ce wani da kalakonar insana Allah yake hakika mun halicci mutum min salsalin daga wata irin laka min hama'in wanda take kanwa-kanwa ɗanɗanon ta kanwa-kanwa masnunin wanda take da wari haka irin kamar wani ko haka irin kamar na fadama na lambu nan saka ji lambu ko fadama inda ake noman rani nan saka ji da wani irin wari-wari haka tabon haka alfalin kasa ce laka ce mai kyau wanda idan ke bushe kuma a daka wannan lafiyar da wuce ba za ka ji tana wani Ka kamar misali irin kasan da ake shuka da su za ka ji in ta buce ka buga ka za ka ji tana wani sun haka tana wada wani dan karfa haka kafin ma a daka da wuta ta yi ƙarfi. to an da da irin wannan lafiyar da suka halicci wato hankalin halittar da halicci annabi adam sannan latan min hamakin wanda yake da wato karwa sannan masnun mai wari haka irin wari na lakan nan ta gama ko da irin wari ne Allah lokacin sarki ya halicci asalin ubanmu annabi Adam kuma kuma yadda malaman tafsiri suka ce an ɗebo kowane ɓangare ɓangaren da ta ce jan kasa ɓangaren da yake da farar kasa da ɓangaren da yake da bakar kasa ita aka haɗa aka cura aka tuka aka tuka aka tuka aka mulmuka kashi bi juna sosai ita aka halicci asalin ubanmu shi ne annabi adam alaihi salam malamai suka ce shi ya sa zuriyar annabi adam inda suka tashi zuwa sai waɗansu suka ɗauki ɓangaren fitar ƙasan suka fito fulani waɗansu suka ɗauki jar ƙasar suka fito jajaye waɗansu suka ɗauki baƙar ƙasar sai suka fito baƙaƙe sun san su mace nan ina ba a ko waɗansu kuma sai suka ɗauki ɗan gaurayi can bai da yawa can bai da yawa can bai da yawa sai suka suka zamanto wankan wata shi ba ɗan kirin ba ba ja jau ba fari jau ba ba ja wuru ba to sai suka zamanto kira su a wankan wata ko a fararen za ka samu akwai fari farin kawai haka akwai wanda kuma farin nasu bai kai na waɗansu a jajayen ba akwai wanda jan akwai wanda su kuma jan nasu bai kai waɗansu jajayen ba haka mu ma a cikinmu akwai wanda bakin shi ba irin ba ne an gane in between haka sosai gwargwadon kalan da kalan da aka haɗa ya kan aka kwaba aka liki annabi adam ƴaƴansu suka fito a tsakonsa kowace sai ya ɗauki kasan da Allah ya kaddara masa shi ta asalin su ga annabi adam ne da aka fito ɗaya da wani yana hararar wannan saboda kalan shi wancan yana hararar wannan saboda kalan shi shi ma bakin ya ƙiya tsaya inda Allah ya halice shi shi ma ya mulmula bai sai ya zama fari shi ma bai yi da bakin ba shi kan shi ma haushin kan shi ma yake ji to ina ga shi farin shi ya ji haushin shi ashe bai ada ya yi kalice shi ba kenan shi ma kan shi bai yadda da cikin da Allah ya yi shi ba bai yadda da gashi da kullun shi an koda gashi an bai da shi cikin na farare da daje kullun sai an yi shafi shafi a rina a yi bleaching sai ko fatan nan shi ma kan shi bai yadda shi ba sai ya koma shi ma farin fata duniyan a zauna farare kawai ayar Allah kenan to haka za ka da yau ta fita wancan wani iri wancan wani iri karshen ta mutum ya fito ba bakin ba ba farin da ya jan ba kuma ba wani cutar wa'in ba haka za ka tara wanda kusa rufa mana fili wannan shi ne asalin halittan kakanmu annabi adam alaihi salam opposite din annabi adam shi ne wadda shi ne shekan kenan shi ne uban aljanu yanda annabi adam ke uban yan adam uban mutane ko cikin shi shi ma kishan shi shi ne a shekan shi ne uban aljanu uban aljanu waljanna shi kuma ma ma'ana shi halaka shi Allah ya halitte shi ne min tun shafin halittar annabi adam min tun ai ta. khalqi adam inda khalqi adam tun da halin a halicci annabi adam aka halicce shi shi kuma da min narin da wuta aka halicci shaytani aljabi amu wutan ma mai irin kunan nan sosai mai irin kuna waɗansu ƙarar suka fi a wutan da ba ta kuna ban taɓa wata wuta da ba ta kuna ba sai dai irin ta alhaji ibrahim alaihi salam wanda Allah ya ce kuni bardan wa salaman amma duk abin da aka ce wuta ne kam wuta ne wannan ai yana kuna ma, to haka ce tsani an halice shi da wannan ina fata an gani ko aljani ce shi asalin shaidan aljani ne dukkan aljanu ne to wanda ya zama ko mai tsauri kai ya kafurce ya bijire shi da ake kiran shi shaidani sai wannan aljanin shaidani ne amma a cikin mutane ma a ce wannan mutum shaidani ne shi ma ba a taɓa cikin mutum shaidani ba a mishi mutumin kirki ba ne mutumin kirki ba to mai saba wa Allah da bikire wa Allah da juya wa Allah baya da yi wa Allah tawaye shi ne ake kira shaidani to aljanu akwai masu biyayya da Allah akwai kafuran su ne shaidanu a cikin mutane a masu biyayya ga Allah su bijirewar su ne kafirai wadannan shekarun aljanu wadannan kafiran mutane suna fata an gane kuma shekan kuma aljani da wuta aka halice shi malamai su yi bayanin aljanun shekanun kala kala akwai wanda su ita ne kawai su ne tafiya ne ba ne kuma ta sa shi ta fata ba ta ba haihuwa saboda ba ta ne ba mata ne sannan iska ne ka iska tafiya haka kamar iska ana ce ba sa hutu ba sa rayuwa ga su dai inda wani kauli na malamai suka zo wannan su kuma suna ce suna ce har annabi ya mana bayanin hadisin su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayanin irin hadisin su ya mana bayanin yadda suke ina ji wata shekara a wata tura a cikin bayan ta yi bayanin su kofin shekaru da irin abincinsu da yadda suke suna da kaho annabi ya yi bayani hadisi ya yi bayani yanzu Allah su kula idan rana ta yi jan za ta fito sai ta za ta fito inda ku yi sallah da wajen da su domin ranar da fito a tsakanin kahon kahon kamar shaitan kamar shaitan yana da kaho kenan shaitan yana da idanu guda biyu yana da tsaba yana da kunne yana da komai sannan kuma yana da harshe duk hadisi sun tabbata manzo Allah wata rana yana sallah a Madina su aka ga yayi haka ya kai kamfa ya rike sai aka da Allah sai suka ce ya Rasulullah mun ga kai wani abin da ba mu taba gani kai a sallah ba yace eh hakan da dai shekan yake ya zo wucewa ta gabana ina sallah sai dai hakan da wuyan shi ya zazzago kan hannuna sai da sakin harkinsa a bayan hannuna yana da harkin kenan yadda da ba don ɗan uwa na annabi Sulaiman ba da Allah ya hashi fawa da karfi akan shi hannu da na ɗaure shi a bishiyar dabino a Madina yara su yi wasa da shi kaga yana da menene yana da harshe to bayanan da duk suna da yawa wannan tsarki kuma manzo Allah ce duk wanda ya je ya tsarki in babu ruwa ya yi tsari ko bayan shi babu ruwa na wankewa idan zai yi jimari kada ya amfani da kashi kada ya yi amfani da kashin dabbobi bushashe ya shirka fa innahu ta'amu ikhwanikum min al-insi min al abinci ne na yan uwanku aljanu kuma ya nuna ba a ana mana bayanin abincin su kashi da kuma kashin dabbobi sannan suna cin abinci suna shan komai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce idan ɗayan ku zo cin abinci in bai ce bismillahi ba shedanu sukan gayyaci junansu su ce mun samu yanci kaga kun abinci da ci kenan su ma kuna ta hannu kuna ci tare amma in kace bismillah sai ka tashi ce ba su da rabo abincin nan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ku sun nuna kofin shekanun daban daban daban daban daban daban ina fata an gani ko wannan shi ne ba in qala rabbuka tuna ya muhammad yayin da ubangijinka ya fata wa mala'iku me ce wa mala'iku ce musu in ni halittun basharan ni Allah ina son in halittu mutum mutum min salsali daga wani irin yumbu wani irin taɓo min hama'in wanda yake mai kanwa kanwa masnunin kuma mai wari ina so in halicci mutum da nan fa'iza sawaituhu Allah ya wa mala'ikun nan nasa idan na halicce shi na daidai tashi, wani fasu fihi ruhi na hura masa raina faka'u lahu sajidin idan na hura masa rai na kammala halittansa ya tashi ya tsaya ka'u lahu sajidina ku duka masa kuma ku sujadan ban girma fa sajada al-mala'ikatu kulluhum ajma'un dukkan mala'ikun Allah da Allah ya halicci annabi Adam din ya dai ya hura masa rai dukkan mala'ikun Allah suka masa sujada dama aya a sunan Allah a Allahum dama mala'iku ba sa saka wa Allah bisa umarninsa da suka duka suka masa sujada gaba ɗayansu ko ɗaya bai rage ba Allah sai illa iblisa sai dai iblis ne kawai haba yake an yakuna masu ajirin da ya sujada tare da masu sujada shi ne kawai ya duke wa Allah ya kafirce wa Allah ga a can an kira shi shaidan nan an kira shi iblis iblis ma'ana wato mai yankaran mutum asalin a albalas ko algadas shi ne abu ka gan shi a duhu duhu ga dai mutum amma bai bayyana maka ba abu dai kike sun abu ga sunan kana ba bai bayyana maka to shi ne aka kira iblis iblis saboda idan yana rubutun mutum baya fito maka da karari haka da bayyane haka yana rubutun mutum abin shi baya bayyana ga mutum karara sai aka kira shi iblis na yaudari shaitan kuma wanda ya saba wa Allah ya kafurce wa Allah a cikin aljanu ina fata an gane ko na'am قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من همأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم نعم ده شيطان يبزري يشك الجدع قال سورة البقرة عند آية تقول لها وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة san Allah ya ce mala'iku zan sanya wani halitta na a wato shi ne mutum annabi Adam kenan a cikin suratul kafi Allah madaukakin sun ce wa in kunna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al-jinni ففقط عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا Allah ya ce yayin da muka ce wa mala'iku ko annabi Adam su da gaba ɗayansu suka yi sai dai ne kana min aljin shi daga aljanu ya fito saboda ta wani ya ɗauka shi ma iblis mala'ika ga shi an ce mala'iku ba su wa Allah amma ga kuma iblis ya saba Allah shine Allah ya illa iblisa kana da bai bi umarni ba shi daga tsabon aljanu ne asalin shi aljani ne kafa sai ya jire ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala umurnin na yayi wa annabi Adam sujjada to kaga Allah ya bayyana illa iblis kana min aljinni illa iblisa kana min aljinni ya kasance cikin aljinu ne shi shi yasa bai wannan biyayyan ba to wannan shi ne a malamai malaman tarihi sun ce tsakanin halittar iblis da bi adam shekaru dubu ɗaya ne shekaru dubu ɗaya ne iblis ya ce yana nan ya kade yana nan shi kuma yana tare da mala'iku ne suna bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da haka kun ga annabi Adam ba kan kansa farkon halittar ɗan adam uban ɗan adam kakannin kakannin adam ba shekan ya girme shi shekara dubu ɗaya iblis tsoho ne kawai ya fi ka dabara ya girme ka ya fi ka experience kakan kama da ka fito da hukumar shi annabi adam ma a idon shi kuma aka halice shi ya girma annabi adam da shekaru dubu ɗaya ballantana wai kai ballantana kai a cikin kunnan annabi adam dan ba ka wani cikin idan ya kalli yara suna wasa sai ya ji ka kai ya dariya wai za su mai dabara wai za su mai dabara it is experience kai da kai su kai PhD har ka zama professor ka gama ya kaga wai yaro a kuma rikin ba zai ba dabara zai wani wani abu ya nuna ba. dabara wanda ka fi shi sanin experience da sanin dabarun ɗalibai da a yi ne wani zai masa cikin to haka haka sai ɗan yake kuma kowa hannun adam inda kakanku ne ma ya girme shi ta tazaran su shekara dubu ɗaya aka tsohon na jadamu da mugun mabarnaci ne ya san hanyoyin barna ina fata ne ko wanda yake cikin aljanna da ni'imomin aljanna ba sai da ya mai gabara ya ruke shi ya yaudare shi ya raba shi da aljanna ballan ta kai ma kai da kake nan ma kuma ba kake ki ba haka ba kake sha don ka ba zai ba da wannan da ya ce wannan ko ka dole ka ga mafita ko ya ga wani ya fi kawai tsabar wai yana da condition na rayuwa da ke ciki shi sai ya fi da mutum ko yana da dabara yana da hanyoyi kwarai da tafi ba ta gani za a gaban shi aka halicci annabi a da annabi aka cin an kasance an kama ta an mulmula an kwaba ta an dunkula ta an ajiye aka kasance lanta da san ne a dunkule su da ba ya tsaye mawajin shi ya fidda shi ya hura mai rai sannan ga shi ya zanto mutum sannan a take kuma Allah ya sanar da annabi Adam abinda bai sanar da mala'ikun ba saboda a ta suratul baqara da Allah ya ce ni qa'idun fil ardi khalifa qalu aj'alu fiha man yusfiku fiha wa yasfiku dima'a ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون su mala'iku da abulakacin su suka nuna an aka faɗa alheri a tare da ya Allah wannan da za ka halitta babu alheri ga ɗan adam ya Allah mu da muke bai wani da kai bane mai isa bane wa nahnu nusabbihu bihamdika muna tsarkake ka muna gode maka muna yaba maka wani kaddisu laka muna tsarkake ka ya Allah Wani ai ya isa ya Allah ya kawo man yufsiku fiha wanda za su rika a doron kasa wa yasfiku dima'a su rika zubar da gidajen mutane na ga gaban dalili na a bayan kasa a kona gonaki a kona gidajen mutane a kona a abin a kona wannan a kona wannan a fasa pipe a yi kaza a yi kaza na a ya Allah inni a'lamu ma da ta'lamun ni na san abin da ku ba halittarsa shi ne wa allama adaman asma'a kullaha sai Allah ya sanar da annabi Adam sunayen dukkan wani abu da za a yi amfani da shi a duniya afan duk wani abin da ɗan adam zai yi amfani da shi a duniya duk wani abin da ka san manomi na amfani da shi sai Allah ya gama annabi adam sunan shi duk wani abin da ka san mai kiwo ke amfani da shi sai Allah madaukakin sarki ya gama annabi sunan duk wani abin da ka san mai su da kama kifi ke amfani da shi sai Allah ya wa annabi adam shi duk wani abin da ka san makeri yake amfani da shi da abin da yake kerawa sai aka gawo annabi adam sunan shi duk wani abin mai rini yake rini da shi da abin da ake kasawa sai da aka gawa a da adam shi kai duk wani abin da kaga ake amfani da shi kan jarida da mene duk waɗannan an gawa a da adam a shi ma za mu iya zo a kirkiro su a gano su duk an gawa annabi adam su wa'allama adam al-asma'a kullaha ya sanar da annabi adam sunayen dukkan wani abu a duniya sai Allah ya tattaro abubuwan nan sai ya kawo su ga mala'iku fa qala ajuni bi kula in kuntu sarni kuma mun da su ne waɗanda ɗaya baya ɗaya in kula da in kun kasance kuna da gaskiya qalu subhanaka suka ce ya Allah ka tsarkaka ta fi karfin ka faɗa mu faɗa ka tsarkaka ta fi karfin mu ja da ya Allah la ilma lana babu da ilimi sanin sunayen waɗannan abubuwa innaka antal alimul hakim ya Allah kai ne masani mai hikima da iya hukunci sai Allah ce to ya adamu abdi'ihum bi haza ya adam zo sanar da su wannan ba shi shekaru dubu ta tsarafi da su ba da shi to ba su yau sai sanar da ku ba ku ba ku sai ba Allah ya adam sanar da su لما أبعهم عند النبي adam ya sanar da su sunayen jika nan ne Allah ya fara tabbatar musu alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamu ce muku ni na da ba sani ba haka yan adam ba ne mafarkata a cikin su akwai annabawa cikin su akwai manzanni cikin su akwai siddiqai cikin su akwai shuhada cikin su akwai salihai ba su suka haɗu suka zama ɗaya to annabi adam ya faɗi abin da iblis bai faɗa ba shi kuma yana ganin shekaru dubu tsakarin su wanda ya zo ya yi biki kisha ilimi ta ga ai hasada nan ta motsa su shida albarkacin ilimin da ya nuna Musulmi, ne Allah ya su mai su jadda su nuna cewa mai ilimi shi ne mafi ɗaukaka mai ilimi ne a sama mai ilimi shi ne ake sunkuyawa shi ne shi ya ce kayya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba shi ne Allah ya tambaye shi ne dalilin da ya sa ita mai su jira din gani ko kala sai Allah ya ce ya iblisu ya kai iblis malaka me ke faruwa da kai ne matsalar ka ce Allah ta kuna mata biyu da ta ta yin sujada tare da mala'iku bayan na umurci ku Kala Iblis ya ce lam akun li asjuda ya ba zai taɓa yiwa ba ne uyi sujada li basharin ga mutumin da khalaqtahu ka halicce shi min salsalin da turbaya da laka da tabo min hamahin na kawo masnu kuma mai hari a zai yi ya Allah sai taɓa yi wa kuma wannan su jada saboda shi ta halice ni da wuta ne shi shaidan aunawa ya yi siyasi ya yi kwamfiyarin yake ganin ai wuta ta fi kako daraja shi ya sa yake ganin a shi ne mai daraja sama da annabi adam ya kasa gane cewa ita wuta duk abin da ta zo kan shi halaka shi take yi duk abin da wuta ta biyo kan shi halaka shi take yi ita kasa kuma abin da ya zauna a kan albarka yake yi duk tsirrai daga ina suke shigowa daga kasa ce duk tsirrai ita ce amfani da ake samu a wajen ita kuma duk inda wuta take kuna take yi. Allah halaka shi take yi. sannan mu auka ba shi din ya fi an tabi adalci daraja wutar masu a shiga mutum fi shi ya fi Allah mana ya fi Allah mana annabi Yusuf annabi ya Yaqub ayu annabi Yusuf su jira eh a karshen kistan da muka karanta sai ce ya fi ni ara ni ra'aytu abin da ashara wa shamsa wal qamara ra'aytuhum bisajidin ya ba na ga turari goma sha biyu da wata tara da suka sujjata ya ce kuma kowa amma a ƙarshen suran wa rafa a Abawai abawaihi a wani arshi ƙwaƙa uka waƙa da husa daga ƙarshe ai da ya hau da iyayensa a kan tare da shi sai suka masa sujjata gamawa ne a cikin annabi yaƙub din ya yi wa annabi yusuf sujjada ta jirgi mutum ko ba ka ji me shi Allah ya ba da umarni ka kai mana ne na ja da Allah shi Allah baya so a tabbaye shi in ya umurce ka kai kawai kama da kulal mu'minina yad'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na kawai yadda ake son mumini da zaran Allah ya bashi ni sai sami'na wa ata'na don da tambayi Allah ta talibin Allah kafin kai abu duk wanda zai tambaya a kuka ne idan Allah ya bada umurni to shi ne yake ganin ai shi ya fi karfin da runtunawa tako mai wari kana ya ta to shi nan ta taji ita daga aljanna nan gaba ina sallame ta gare ta fa ka rajimun kuma na la'ance ta na ne maka na nesanta ta daga wannan aljannatawa nesa nesantar wanda har abada ba kai shi aljannata shi Allah alaiku shi ne rajim rajim shi ala la'adan ne jikafe ubangiji da aljanna da ni'ima da ba ka ba ita sannan bayan na fidda kai na ne da kai daga aljanna ba ka ba ita sannan ba inna alaikan la'anata sannan la'ana ta kuma ta tabbata a kanka ila yawmiddin har ranar da za a yi tashin tsiyama cikin la'anar Allah kake da tsinuwar Allah ba ta inda za ka ji kai albarka ina ba ta gane ku la'anar Allah din yanzu duk da karatu Qur'ani da me yake farawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها رجيم da haka in kina neman tsari da Allah ya kare shaytan tsinan ne la'anan ne shine rahim kun ga kuma kana kara menene shine masa kuma tsiri masa ko mutum zai ta yake shaytan tsinan ne la'anan nan Tana nan yana mai ana maimaitawa alaƙi tsinuwa ta da ana ta ta tabbata gare ta a kanka har ranar tashin kiyama umarni ɗaya har Idris ya saba yi su da naki kawai Allah ya mai wannan kuma tare da nuna babu da dama a tare kuma a gaban Allah kai yi ce da sai taɓa yiwa ba ku yi su da ga da naka bai wari da aka a kwaye ni wayo wallahi inda lokaci bayi ne lokacin bayi bawa ya gaya wa ubangidan shi haka a tashi da fille shi da takwabi a zai kille shi kawai da takwas ina fata an gane a ku duba abin da kuma da abin na ya haɗa akwai baƙin ciki a haɗa jirgin kai da rashin kunya da ya nuna wa Allah to shi ya sa Allah a cikin sarki ya haɗa masa waɗannan abubuwan na ƙasar sallama da aljanna na biyu la'anar Allah ta tabbata gare shi har ta kiyama la'anan ne duk inda ta samu iblis a cikin la'anar Allah yake a inda ke albarka la'anan ne kuma babu wani aikin alkhairi da za ta rika samu a tare da shi babu ina fata an gani ko wani shi ne ka yaki bayanin da Allah ya mai kala sai iblis da bukan bakin sa sai yace rabbi ya ubangiji da ya ji fasa da ni da aljanna ya ji kuma kaci da mun hazanan tashin kiyama Kuma ina neman alfarman abu guda ɗaya kamun. mun Allah yake da yana yake fa Allah ka kawai ta rayuwata Allah ka ɗauki raina ila yaumi yub'athuna har ranan da za a tashi ranan tashin kiyama ranan da za a tsaya gaban ka wannan alfarman kawai muke so ka ya Allah da Allah ya san mun fofi da wannan kiyama qala sai Allah yace maka fa innaka min al-munzari je kana kawanta maka rayuwa na cikin ila amma in zuwa ga wata ranar da ni Allah na ajiye maka da kira maka ita ce ranar alkiyama na'am قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم قال sai shi ce yawwa tun ta yarda mun ya Allah ta karki ta amsa bukata to ni kuma ta tsari rabbi ya ubangiji bima abuwaita ni sakamakon addani da kai sakamakon cine mun da kai sakamakon raba da aljanna da kai ni kuma da zan taɓa barin annabi adam din nan da zurriyarsa ba ba zan taɓa barin su su ba da annabi adam ba a fidda shi aljanna ba da ina yake biyansa ba suna aljanna ba to shi ma iblis din da bai da yi saurin tabbata a shi ba suna aljanna da zuriyarsa to amma yanzu tunda an taba shi da aljanna an bugo shi kasa an fidda shi ita sai shi ma ya yi kutun kutun da shi ya ci annabi adam ɗin aljanna an yi duro kenan an yi wani sai eh, tun da an kore Allah da sai ma ba ta zauna da ai sai ma ba ta zauna gidan nan ba sai ma ba ta zauna gidan nan ba kaga yanzu an kawo an yi duro yanzu kuma ya ci ya kullu tsakanin shekan da annabi adam da gaba da kiyayya sun kullu idan mutum yana kiyayya da mutum da gaba da shi da Allah ba ta shafan ƴaƴan shi ana safa. ana safa to kiyayyan annabi adam da iblis shi sai ya shafi annabi adam shi ne iblis yake tun ta ka ni? ka ne mun ka raba ni da aljanna ni kuma la zayyinan na lahum ni kuma na kafa kafan wando ɗaya da ƴaƴan da nan wallahi tallahi ya Allah ina kawata musu na kawata musu bauta wa gumaka a ka shi ne jirgi sai na kawata musu wannan tafiye sai na kawata musu haram kun nuna musu shi ne tafarkin rayuwa mafi daidai a kan rayuwa a kan halal sai na kawata musu zina in nuna musu shi ne layi shi ne jin daɗi shi ne watayawa shi ne haskakawa sai na nuna musu cin riba na kawata musu riba in nuna musu wani interest ne wani ka'ida da banki amfani da banki duk wani zunubin da ba ka so ya aka sai na kawata musu shi in nuna musu shi ne daidai in sa musu kauna da kan wannan aikin a zuciyarsu in kawata musu sai na ya zama to shi ne abin ado sai na musu wannan auki matukan muna tare da su a doron kafa sannan kuma su abu ya Allah ya tabbatu Kuruɗe su in hana masu ajma'ina gaba ɗayarsu. in ji iblis sai ya ce iblis in sai ce isla sai dai waɗansu bayin ka san su kan ba su kaku ba ba za su taɓa kaucewa ba shi da illa ibadata minhumul mukhlaqin sai dai bayin ka masu tsarkake ibada a gare ka masu tsantsanta ibada a jikinka waɗannan na san duk yadda na buga da su ba ki tsumbar da su ba إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم إن المتقين في جنات وعيون نعم. لأنك إن عبادي دار بايناتهم نحن بينك الحيث ai laisa laka alaihim sultanun baka da wata iyawa a kansu baka da fawa a kansu ba za ka taba iyawa da su ba in Allah illa ma hitta ba ka gidan gawi sai dai kasattu wawaye yake suka biye maka su ne za ka libata amma ƙaryanka da bayi ƙaryanka shi ina fata an zai da su ka dina umar radiyallahu anhu wa Allah ya ba da shaida ya ce idan da na Umar yana zuwa ta wannan hanya shaitan ya kulle ta san yana zuwa ta nan shi in ya hango na Umar sai ya san ya zo ko ya san san ba baya taba bin hanyar da ya hango na Umar yana kanta sai shaitan ya juya ya canza wata hanya gaba ɗaya mu duba bayan Allah su Umar wanda ya nuna karara nan ya ita ita umma ya su kawai ya ci karfin su Allah sallallahu alaihi wasallam kowane mutum yana da shaytanin sa da yake ruɗin shi yake kokarin halakar da shi yake da ni shaytani na na tace shi in ji Allah ni shaytani na ya musulunta baya umurta ta da alheri kai da alheri akwai bayin Allah da yawan da yanda shekan ya zo musu ya danne su a sallah wallahi sai sun tashi sun je sallah da su ba duk yadda aka yi sun tashi ƙaryan shekan duk yadda kai da su ba za su san haram ba komar rashi duk yadda kai da su ba za su samu Allah wannan ba wani ma'asumai ba ne a'a wata irin kariya ce da Allah mutum sarki ke musu. ƙarfin shekan ya ce sai yaudare su. yaudaran da za a samu suna manya-manyan kabakirai manya-manyan zunubai akwai bayan Allah da suka alhamdulillah Allah shi yanka da su in ma sun gane in za su yi gafara in ma sun gane in za su yi istighfari wannan shi na idza fa'alu fahishatan an zalamu anfusahum zakaru Allah su ne masu wannan sifar على هي ناس الحين وقارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض ثلاث عدة للمتقين سواء المتقين إنهم على يبين سنة الكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقبل الذين إذا فعلوا فاحشة su ne wanda in suka aikata wani kuskure ko wani zunubi suka zalunci kansu ta hanyar aikata sabo zamaru ma a take sai tunanin Allah ya zo musu kuli zunubi a take za su ne gafaran zunubarsu wani ya irin zunubi illa domin sun san ba mai gafaran zunuban sai ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون ba su sake ci gaba aikata wannan zuciyar ba su amfani haka bayan Allah haka bayan Allah yanzu wani kuma ya yi zaɓi da ya ɗan yi kasa da yana shar astagfirullah astagfirullah astagfirullah wannan mazatin da shi ya koma Allah ya haɗa haka haka ce ya yi ne ya ne ba Allah subhanahu wa ta'ala da Allah sarki ya ce wa inna jahannama kai iblis da kai da waɗanda za ka ribata ka buɗe su su biye maka su fi mu ni kuma ka alkawari da kare ku in ji Allah na ji dukkan abin da ka nema da ajandan ka da tsarin ka ni kuma ga alkawari da in ji Allah lakin jahannama la mawqifum ajma'in jahannama ita ce alkawari na alheku na alkawaranta muku jahannama ita ce masaukinku ita ce gidanku a gobe tsiyama da sai ta mafiyan na gaba ɗayanku a jahannama min zuwa da jahannama take Allah ta laha kuma wadin jahannama tana da kofofi guda bakwai hawa hawa hanci kenan dan fitowa na biyu na uku na hudu na bakwai bi kulli babin minhum juz'un maqsum kowane masauki sai an samu wadanda ta farda a cikin wannan masaukan guda bakwai kowace kota sai an samu masu shiganta ko fitar da bakwai shi cikin mabiyanka din kowace masauki sai an samu mabiyanka a ciki sun shiga sun cika in ji Allah Allah madaukakin sarki yace yawma naqulu li jahannam ba ta fa halitta hal ibtala'ati ranar da za ku tambayi wutan jahannam bayan mun zuba ɗan wutan ne ɓangare hawa hawa duk an zuba su sai Allah ya ce wa jahannama shi kin cika sai ya aka akwai tsari ne a daɗa zuba a daɗa zuba a daɗa zuba Allah ya kin cika sai akwai tsari ne a jiki ingantacce ya zo fayawa'un jabbaru kadamahu sai Allah ya sanya kafan shi a cikin wutan ya tashi ta hannaman sai ta ƙafe ta tsuke ta ji ta kat kat kat kamar za ta dare ta ci ta ta ƙafe kenan wanda yake so ba a buga misali da Allah wa lillahi al-masalul a'la laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as basir amma idan mutum ya ci kaya da gina da kawai kaya da gina ko kuma wani kaya a zuwa haji ko umra idan ya ce kuma su ɗaura kaya irin cikarin nan su zo su ɗauke mai kaya za ka ga ana zo da kaya a jika da kaya a jika har ta kai matsayin da sai an sa kaya ana tattace kayan ana tattace su suka ga jaka ta wata har ma zikin yana so ya kashe to kuna a sa a ɗaure a sannan a hau sama kuma a ke jaka ne ya ba ina fata an gani ko to haka jahannama ta ta tsari Allahu alam ba buga misali da wannan ba abin da ban gani ba amma sai Allah ya sa ka a tsari a tsuki tukuna Allah ya mun ji sakamakon kafirai mabiya ce shaitan mabiya hudu ba shaitan a kuma mabiya annabawa allafi innal lallai haƙiƙa masu tsoron Allah wajen kayi na yi bari na bari su kuma za su bayi gari a kiyama fi jannatin wa uyun a cikin gonaki da suke da idundunan ruwa waɗanne ne ita cikin abubuwan eh? ainihin suna su san masal sahila akwai wani ita ruwa irin spring water ita da ake kira sal A akwai irin suna ruwa daban-daban maɓulɓulan ruwa daban-daban wata duka cikin ƙoramai suke na aljanna a cikin gwanikin aljanna in suka zo shiga aljannan yan aljannan ka ji mala'iku a ce musu udkhulu hadi salamin aminin ku shiga aljannan nan cikin aminci ku shiga cikin aminci kun aminta kun zama ko aminci su suna salamu alaikum udkhulu aminin ku shiga cikin amincin Allah wato wajen da za ka shiga ba za ka taɓa tunanin wani zai kwace maka ba ba za ka taɓa tunanin ba a fi da kai ba wata wani yara rayu a jikin haya an sha wahala wani ta dalilin gida baya ya zauna gwanni sun kai goma a kadunan nan ya rike nan yana zaune ya shirya yana shekara ɗan shekara tashi eh mai gida zai auren da ɗan ɗan mai gida zai aure ɗan za a sa matan koma wani kuma an ba kama ba tarbiyan an gwan bai ma ba kuma ba da fitar da bayan da suka yi ne kawai ka kwana biyu ka tashi a wajen biyan yaran ko ba masallaci kusa ko ba makaranta ko kuma shaye-shaye ko kuma kuma can ka shafi shi ma kwana biyu a tsula kuɗi ka tashi ko ma ko ba nan bawan Allah to iya shiga aljanna sai a ce kai ka shiga nan dingin dingin cikin aminci ta shiga da za a kai udkhuluha bi salamin amin zamu ji in aljanna kafin su shiga aljanna ya ake wanke musu zakata a tsarkake musu zakata su zama to zuciya guda daya kowa ya kan kaunar juna babu ciki da asali da wutan ciki da gilli duk babu su insha Allah gobe za mu ji mu dan karanta su a cikin rufi Allah ya raya mu gobe din da tambayoyi kamar haka tambaya ta farko cewa assalamu alaikum ya halatta mutum yayi sallan tarawihi sai ya dare yayi sallan tahajjud ya akwai hakan shi hujja annabi yayi ah, wani ya samu da muke kishi ma'anan sallan tarawihi sallan da ake ana hutawa a ɗan tsaya dogon tsura a ɗan huta in an sallan ne a huta a miƙe a yarda a biyu a zauna a huta idan aka samu tarawih wato akwai al ana ɗan hutawa wannan shi ne tarawihi sannan kuma akwai tahajjudi tahajjudi shi ne wanda sai da aka yi bacci can dare aka tashi duka na filfilin dare ne in ka haka tarafihi da da wajibi da asham dukkan sau sunan abu ɗaya shi ne kiyamun laili mai wanda duk wata nafila da za ta yi bayan sallan kisha'i bayan sallan kisha'i yi da tara ka yi ta kiyamun laili ana kiyamun laili in ka yi da kana huta a yi a kira da talawi yadda kira ta a shaf kuma da yadda haushe ya bata suna in kuma sai da ka yi bacci ne ka sa agogo can ya tare da dare cikin da ake yi bayan an yi bacci a tashi ina ake kira ta hajji amma dukkan su in ka ɗauko su da wanda bayan ka yi bacci ka tashi da wata ta yi kafin ta yi dukkansu sun haɗu a sunan kiyamun laili tsayuwan dare dare kuma a lantarki da aka gama farisa da bayan isha'i ta fita kashe ta tashi ana yin su abin ta har tarihi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara shi cikin shi. Rana ta farko sai ya yi da mutum biyu dai ga mutum biyu in ban manta ko a Abbas da Jabir bin Abdullahi Abdullahi da yayi rana da suka ba da labari rana ta biyu sai yan jama'a suka haɗu rana ta uku waɗanda suka doya suka fito suka gayyaci mutane an jiya mun yi sallar rana manzo Allah manzo Allah ya zo rana ta uku ya gansu sai ya ƙi fito sallallahu alaihi wa sallama saboda kan a wajabta ta ta zama to dole ka yi tsawon gari shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi ya kafa fitowa ya daina fitowa amma kasance kan ya yi shi ita ya fara kuma ya sunanta ta sai dai a da ya hana shi ci gaba har a wajabta ta da zama to fahimta kamar sauran salawatul khamsa shi ya sa kowa yana zuwa masallaci ya yi ta individually domin origin ɗinka daga masallaci ne ba a kira bane da annabi ya yi ta gida asali a masallaci aka aka fara yin ta shi ya sa sallar ta ake gida ramadan da tarawih a masallaci a son a yi su sauran nafi shi da bala ma ba a yi su a gida to har Allah ya rasu haka sahabbai suke individually ɗaya ku suke a masallaci sai ina umar da zuwa sai ina da zuwa ya ga an cika masallaci kowa yana sallan shi shi ɗaya daban-daban wancan da kari atu wannan yana inda mata ina wannan yana sabbi wancan yana wancan yana ali wancan yana ina da karatun allo kowa ita yake nan yake karantawa a lokaci ɗaya a murya ɗaya kuma a majalisi ɗaya kowa ita yake to sai sai ina umar yana ana shauki sai yake to me zai hana ni in haɗa waɗannan mutane da a bayan limani ɗaya sai kuwa yana son sallan sai ina umar ya haɗa su a bayan limani ɗaya ta haka ai wata sunna ake ta manzo sai ita umar ya raya sannan ta biyu sai ita umar da ya sa liman sai liman ba annabi ba ne da za a ce kuma farlanta wa mutane Limani ba annabi ba ne to kaga yanda ka samo menene tarawihi to wannan kenan har tambayi man alaihi wa alihi wa sallam a wani hadisi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sallan dare yake qiyamul layl yake raka'a biyu masna masna raka'a biyu da sallamewa biyu da sallamewa fa idza ahadukum al-fajr al-yusuf a rika sallah raka'a bibbiyu ana sallamewa raka'a biyu ana sallamewa raka'a idan ɗayan ku ya ji tsoron fitowa sai ya wuce to a asali tsakani da Allah sallan dare babu inda aka kayyade daina mutum cewa sai raka'a ta gaba Wanda da ya sha shi ya ɗiba ne yadda ya mata. Kuma shi a haƙaita mutane a kai, akwai na sha bakwai, akwai sha biyar, manzon Allah idan ka ɗauki yadda ce sallolin jiransa sai kafan shi sun kumbura ɗaya kenan saboda tsaban tsayawa na biyu yakan kusa kusan izu bakwai a raka'a a raka'a ɗaya manzo Allah yana sallan dare sai ya tashi ya bi shi sai alwala ya bi shi ya ce ina jin manzon Allah ya ji tsayuwa ta yi tsayuwa ina ga imam Allah zai ruku'i ya ce a to jin zai ruku'i a izu daya da ya kamo fara ina ya ce ina in Allah da aka kai izu uku zai ruku'i ya ce ina in Allah da ina in ya kammala bakara zai zai ruku'i sai ga manzo Allah ya shiga Ali Imrana yace hatta habamtu sai da nan yunkuri in yi wani abu amma an tare ni shine kun ci in gudu ya ka ba kashi ba ina ba ta gane kawai zuwa sun izu ya ya ce har ya shiga misali ba tukuna ya to kai in kake za ka shiga har nisa'i a a ɗaya kuma goma sha ɗaya za ka yi in Allah da sai ka ba ba yanda ba a kauce buɗe kaɗan da. in dai in ka ce tsayuwa irin na ka karanta irin surori da ya karanta ba ka da ba ka kai ba za ka wuce sura raka a goma nan ba to amma mu ba su mu ba su tsayuwa mun daga alamfar da ta zuwa nasi sura goma ko ba haka ba yawanci shafi ɗaya ake eh, izu ɗaya ake karantawa addinin ta raka'o'i goma nan sai a fa shafa'i da wutuli dubu da fa ake karanta shi ya da kuma sai a raka'a ta daya sai kuma a raka'a ɗayan a izu ɗayan ne a raka'a gudu to shi ne malamai suka ce wanda zai tsewa irin da masu ɗin exactly ya karanta irin abin da Allah ya karanta ya yi shi ɗayan ɗayan ba zai ɗauke shi ya wuce haka wanda irin namu da sha ɗayan a yawaita rafa'o'in a ta ba ba kuri restriction yi wa mutum da haka yanzu ba ka yi can aka taso ta hajji ka zo ba ka ƙara ba ba za ka So, ba ita aka ko aka shi an kirkiro wata bidi'a tana nan dai a zama sai namas namas namas na ina ta yi da ta huta tun ta bacci ka dawo aka shi ba matsala babu wata gaskiya eh kun ji annabi bai yi wannan ya dawo ya yi wancan ba amma ai ya baka ya buɗe maka kofa yace je ka yi sallan ka a biyu biyu biyu ka sallamewa sai ka tabbata da alfiji in ka yi alfiji da ce ko rufe da wushiri kawai har ya buɗe maka kofa ko ba sai kida yanda nan kuma sai ya buɗe maka je ka yi ana ka kai ka nan to me yake na cewa billahi allazi qadari bai ba a yi ba da aka mutane suna da hanci ya bude mu ina ma sai sai shi kula sallamewa in mun haɗu muka yi wannan muka huta muka ci abinci aka sha ruwa aka yi wajen jima aka ci gaba mai matsala muka nan dai a salatul laili da salatul nadin babu wata matsala insha Allah baraka da fiku wanda zai yi tarawihin shi kawai yayi wanda ya zai tahajjudi yayi wanda ya zaɓi shi daga bayan isa kawai zai yi abin da yadda muke yi ina abura shi kenan kowa ya yi tsaiwan dare in an haɗu a ciyamun laili kowa ya yi tsaiwan dare wanda ya ci da biyu ya yi wannan in ya huta ya ga ya ci babu wata matsala babu inda aka saba sunna babu inda aka saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah wani ya samu dace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته